وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مولغة لكينا تشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي مي البركة نجمعه yau sha ɗaya ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya wanda a yau za mu tashi daga kan aya ta 78 kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka karba wannan yana tambaya ne akan mace da take da ciki ko kuma take shayarwa a cikin watan ramadan wanda har ya kai ba za ta iya yin azumi ba to ya za ta yi wannan duk shekara ta yi irin wannan tabbayar a matar da take da shayarwa ko take da ciki da zanto kuma za ta iya yin azumin watan ramadan ba malamai suna da maganganu daban-daban a ta kusan za su kai magaganu biyar mai ya kamata ta yi mai bai kamata ta yi ba akwai daga ciki waɗanda akwai ƙaunin da yake cewa za ta ciyar za ta rama kuma ta ciyar da wannan ƙaunin a mujahid ibn jabr daga cikin albajira abdullahi dan abbas shi kadai aka ruwaito ya faɗi wannan maganar yasa ba ta da ba ta da ƙarfi akwai waɗanda suke cewa za ta rama abinda ta sha za ta rama wato za ta iya ta sha saboda abinda yake cikinta ko kuma saboda shayar wadda take yi sannan kuma bayan azumi ta rama wato kamar dai mara lafiya ko matafiyi mara lafiya da matafiyi an musu rangwame cewa za su iya shan azumi sannan kuma daga baya suka samu dama sai su rama man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhar wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa za ta ciyar ne ba sai ta rama ba za ta ciyar ba sai ta rama ba daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan umar da wasu daga cikin malamai kamar sheikh nasir dinar albani wannan shine kaulinsa kamar ishaq daga cikin magabata ishaq ibn rahuya wannan ita ce fatawarsa shine mazhabarsa abdullahi dan abbas an ruwaito shi an ruwaito da gare shi cewa yana ilhaƙin mace da take da ciki ko take shayarwa yana hada ta da yana cewa za ta ciyar yana sa ta a ƙarƙashin fadar Allah wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ga waɗanda ba za su iya yi ba za su iya yi ko ba za su ko za su iya yi su sha wahala wato suna iya su yi amma da wahala to Allah ce sai su ciyar da miskini fidiya to abdullahi dan abbas yana cewa waɗannan da Allah yake cewa wa alal ladina yutiqunahu sune ash-shaykh al-kabir ko al-ajuz kabira tsoho ko tsohuwa waɗanda ba za su iya azumi ba yace haka nan macen da take da ciki haka nan matar da take shayarwa sai duk waɗannan za su shiga ƙarƙashin wa'alar da zai na yi cewa za su iya yi ko ba za su iya yi ba ko za su iya yi da wahala to waɗannan za su ciyar a madadin kowane yini za su bayar da rabin mudu wato eh, rabin sa'i afwan mudu biyu ko kuma su ciyar da wani abincin da zai ciye koshi a zama daya ba wai a gaba gabaɗe su ba shi abinci da safe su ba shi da rana da daddare ba a abinda zai samu ya ci a zama daya to wannan yana iya zama a makwafin azumi ɗaya. abdullahi ɗan umar kamar yadda yake cikin sunan dara kutni da salsala mai kyau akwai yarsa da take aure to sai ta zo ya zanto tana da ciki har ma ya ta shiga watan tara watan ta na tara to sai zanto tana wahala sai abdullahi dan umar ya ce da ita kawai ta ciyar ta sha azumi sai ta ciyar ta sha azumi sai ta ciyar to wannan kaulin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda waɗannan sahabbai guda biyu ba a samu wani sahabi da ya saba musu ba ba a samu wani daga cikin sahabbai da aka ruwaito fatawarsa ta saba ta waɗannan ba shi kam ibn hazm cewa yi ma ba za su ciyar ba ba za su rama ba ya ce babu dalilin da zai sa a ce su ciyar saboda wani haraji ne da Allah bai dora musu ba hakanan ramawar ba inda aka ce su rama to wannan kauli ne wanda yake ya fita daga maganganun sauran malamai imam malik yana bambancewa tsakanin matan da take da ciki da wacce take shayarwa kaulin da aka ruwaito daga imam malik yana bambancewa tsakanin mai ciki da mai shayarwa yana ga mai ciki za ta rama mai shayarwa kuma za ta ciyar kuma ta rama wato ya hada mata duka biyu amma dai magana wacce take tana da tushe daga eh, eh, fatawar sahabbai ita ce maganar cewa za ta ciyar ba lalle kuma sai ta rama ba wannan kuma yana tambaya cewa ya zaman shaidan yake a sallah wanda zai ce shaidan yana sallah ne ana zai yanzu ce ya yake zama a sallah akwai hadisin na na isha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne sahihi yana cikin sayo muslim take cewa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya zauna a sallah yana shimfiɗa kafarsa ta hagu sannan ya kafe kafarsa ta dama wanda shine zaman da ake cewa al-iftirash shi yake cewa al-iftirash yake tace sai tace kuma wa yanha an uqbata ash-shaytan wa yanha an uqbata ash-shaytan yana kuma hana zama irin na shaydan wa huwa al-iqa shine zaman da ake cewa al-iqa to al-iqa a larabci abu biyu ne wato kala biyu ne akwai zaman da ake ce masa al-iqa shine mutum ya zauna akan duwawunsa ya kafe kafafuwansa ya kuma aje hannayensa a gefensa wato irin yadda tsugunan kare yake wanda ya gaida yadda kare ke tsugunawa yake zama yadda kare ke zama to irin wannan shi ake cewa al'iqa ana ce masa al'iqa kuma a malaman lugha malaman harshen larabci sun fassara al'iqa da wannan kamar abu ubaid abu ubaida ma'amar ibn musanna da almajirinsa abu ubaid al ibn Salam da wasu daga cikin malaman luga malaman harshen larabci sun fassara al da cewa irin wannan zama to mutum ya zauna akan duwawunsa ya kafe kafafuwansa sannan kuma ya sanya hannayensa a ƙasa a gefe da shi irin dai yadda kare yake zama ce kowace kowane abu wato in yana zaune in yana tsaye ya fi in yana zaune tsawo amma ban da kare shi in yana zaune ya fi tsawo akan in yana tsaye to sannan akwai al'iƙa wani zama wanda yake tsakanin sujjada da sujjada tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu shi kuma da zai shi kuma zaman da mutum zai ya kafe kafafuwansa ya zauna a kan digadigansa ya kafe kafafuwansa ya zauna a kan digadigansa tsakanin sujjada ta farko da ta biyu wannan shi ma ana kiransa al’iƙa wancan na farko malamai sun yi ittifaki akan cewa bai halatta mai sallaye shi ba malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a yarda mai sallaye irin wancan zama na farko da muka yi bayani ba wanda kare yake yi suka ce kuma wannan shine ukubatu shi shine zaman shaytan ɗin da ake magana wasu daga cikin malamai ma suka ce duk wanda yayi irin sa a sallah su ta ce musamman ma waɗanda suke ganin na hayo yadda cewa duk abin da aka hana mutum ya yi shi a cikin ibadarsa to ibadar ta bace akwai malaman da suke ganin haka cewa dukkan wani abin da aka hana yin sa in mutum ya yi shi a ibadarsa ta ɓaci don haka suna cewa tuman da ya irin wannan zama a cikin sallah to sallarsa ta ɓace saboda hadisin aisha da ya ta ce wa yanha an ukbati shaitan yana hana zama irin na shaitan to wane shi kuma na biyu wanda mutum zai kafe kafafuwansa ya zauna akan digadigansa wanda ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim tsawus almajiran abdullahi dan abbas yake tambayar abdullahi dan abbas game da irin wannan zama shine al'iqa din sai abdullahi dan abbas ya ce innahu sunna ko huwa sunna ya ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi a sai ke cewa kunna da kulu innahu jafa'un birrajuli kunna da kulu innahu jafa'un birrajul muna ganin wannan zaman wani jafa'i ne ga mutum bin shi ne الرجل بالرجل شيء ما في شهرة لكن رواية أكينا نشئت wannan. ta wannan gaba domin akwai waɗanda suke cewa birrijili akwai wanda suka rinjaye da cewa birrijili shi ne daidai wato jafa'i ne ga kafa ita kanta kamar ibn abdulbar yana ganin haka haka ya kamata a karanta hadisin jafa'u birrijili saboda ruwa da ta zo bil qadam ya rauna na waccan to amma abin da fi inganci shine birrajuli saboda akwai ruwaya a cikin musnad na imamu ahmad jafa'un bil kaga wanda yana ƙara fassara maka birrajul ake nufi ba birrijli ba to sai abdullahi dan abbas ya ce da shi innahu sunnatu nabiyyik yin haka sunnar annabinka ne sallallahu alaihi wa sallam sauraka wannan zama tsakanin sujjada da sujjada mutum ya zauna a kan digadigansa wannan wani abu ne da ya tabbata a sunna shi ne kuma matawar abdullahi dan abbas kamar yadda muka ji sannan kuma shi ne ra'ayin almajirinsa tawus shi ne ra'ayin abdullahi ibn zubair daga cikin sahabbai shi ne ra'ayin tawus ibn kaisan da wasu daga cikin almajiran abdullahi dan abbas an ruwaito cewa abdullahi dan umar an gan shi ya yi irin wannan zaman tsakanin sujada da sujada amma dai ya ba da uzurin cewa ba shi da lafiya ne ya samu matsala tun a yakin haibar inda ya samu gocewar kafa tun wannan lokacin in ya zo zama a sallah yakan sha wahala sosai to sai kan zauna akan digadigansa ka wasu daga cikin malamai sun jingina masa cewa shi ma yana da wannan ra'ayin to amma wanda ya ji maganar shi abdullahi dan umar na cewa uzuri ne ya sa haka to kaga ba za a jingina masa a wannan ra'ayi ba saboda haka abin da fi inganci shi ne halaccin yin wannan zaman tsakanin sujjada da sujjada ya halatta a yi wannan amma wanne ya fi a yi wannan zaman ko kuma a ayi iftirashi wato mutum ya zauna a akan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama ko kuma ya zauna a kan digadigansa tsakanin sujadar sujada wanda ya fi babu shakka abinda ya fi yawa na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine iftirash tsakanin sujada da sujada mutum ya zauna a kan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama wannan shi ya fi yawa amma babu laifi dan mutum yayi wancan zama a duk sanda ya bukaci hakan musamman idan a wuri ne wanda watakila ko akwai matsatsi ko wani abu irin wannan don mutum ya yi babu komai wannan sunna ta tabbata ta tabbatar da wannan sauraka a kalar farko na wannan zama al’iƙa irin wanda kare yake yi shi ne wanda ake kira akbatu shaytan zaman shaytan sai wani wanda yake tambaya akan pos ya hukuncinsa ya halatta ko bai halatta ba don wasu suna cewa interest ne a pos sana'a ce ta halal ba haram ba ne ba rance ba ne ba musayen kudi da kudi ba ne in rance ne aka baka ka kara wani abu akai komin kankantarsa sunan riba haka nan idan musayan kuɗi da kuɗi ne kawai aka yi to shi ma wani abu ya karu a kai sunan shi ba amma shi mai pos wani aiki ne kasa shi ya yi maka ka sallame shi aka wannan ba a kiran kiransa ba wani abu ne wanda in za ka yi kai ma cewa za ka ɓata lokacinka watakila za ka ɓata makudin aljihunka tunda za ka buƙaci ka je inda banki yake ka bi layi sannan ka karɓo wannan kuɗi da kake so sai shi mai wannan pos ya hutar da kai shi ya yi maka wannan aikin ta hanyar zuwa ya karɓo wannan kuɗaɗe in layi ne ya bi in ma kuɗin motar ne in ma menene ya zo ya maka wannan kai kuma bayan ka karɓa sai ka sallame shi abinda yake haƙƙinsa to wannan ba a cewa riba canjin kuɗi da kuɗinka ne kawai aka baka shi a kashi amma ba ba canjin kuɗi da kuɗi ba kuma ba bashi ba bashi ka karba ba wani akwai abin da a ake cewa ake ce masa tahwila ko alhawala akwai alhawala a cikin littattafan fiqh wanda take nufin kana bin wani bashi kai kuma wani yana bin ka sai ka hada wanda yake bin ka da wanda kake bi sai ka je ya biya shi wannan littafin fiqh ana ce mata hawala akwai kuma alhawala ta zamani shine kana nan kana so ka tura kudi wata kasa ka je banki daga can ka ba da kudin su kuma su tura maka can wancan bankin shi wancan mutumin da suke so ka tura kudin ya karba ya karba kai kuma banki zai caje ka abinda abinda yake caza na wanda ya yi irin wannan wato tura kudin wannan transfer din to wannan kudin transfer din da ake cira yawancin mu da suka yi fatawa akai sun yi fatawa akan halaccinsa cewa aiki ka bayar akai maka to babu bambanci tsakanin waccan transfer ta banki da zaka je ka da wannan transfer da zaka yi tsakanin ka da mai POS ka ne kai transfer ɗinsa zuwa account sa ya dauka ya baka malamai sun yadda da waccan transfadin ta to wannan ma transfadin ita ma haka take saboda haka sa shi a cikin babin riba akwai kuntatawa kuma wani abu ne wanda ya samarwa da mutane sauki kwarai da gaske mukon aje a bilahi ana neman a ciri kudi a atm wanda a can ma sai an ciran maka ko da a can ne ka je sai ka ciri sai an ciran maka wani abu in ka ciri kudi a atm din to maimakon wannan aka sauƙaƙe maka ba za ka bi layin atm ba za ka bi layin banki ba za ka kashe kuɗinka ba za ka ɓata ka ba shi kuma ya yadda ya zo ya kama haya ya ɗaulo ya daina komai ya je banki ya yi waye ya yi waye ya karɓo kuɗaɗen kash kai kuma in ka zo ya baka kai kuma ka sallame shi wannan akwai sauƙaƙawa ga jama'a sannan su kuma masu wannan sun samu sana'a saboda ka ba za a kira shi ba za a kira shi interest ba to sannan ya ce malam ina son ka dan Allah na ji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya ce idan kana son mutum ka faɗa mishi to kuma muna son ka dan Allah kuma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya so mu da kai da sauran musulmi duka Allah ya haɗa mu a gidan rahamarsa ranar gobe kiyama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيب وكنا فاعلين الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان kuma ka tuna labarin dawud da sulaiman iz kuma fil harsi lokacin da suke hukunci a kan amfanin gona na nafashat fihi ganamul qaumi lokacin da dabbobin wasu mutane suka cinye shi da daddare wa kunna li hukmihim shahidin mu kuma mun kasance masana ne da hukuncin da suka yi fafahamnaha Sulaiman sai muka ganar da Sulaiman wannan hukunci wa kullan ataina hukman wa ilma dukkanin su kuwa mun ba su annabta da ilimi wa sakharna ma'a Dawud Aljibala jibala yusabbihna wat kuma mun hore wa Dawud duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi wa kunna fa'ilin kuma mun kasance masu aikata hakan anan Allah subhanahu wata'ala ya shiga babu labarin wani bangare na labarin Dawud da Sulaiman Dawud da Sulaiman annabawa ne daga cikin annabawan banu Isra'il Dawud shi ne mahaifin Sulaiman Sulaimanu ɗansa ne Allah subhanahu wata'ala ya ba su annabta da ilimi da mulki to anan ubangiji subhanahu wata'ala zai ba mu wani abu na ni'imar da zai sanar da mu wani abu na ni'imar da yayi wa waɗannan annabawa guda biyu Dawud da Sulaiman to sai fara dunkule ni'imar da yayi musu tare kafin ya faɗi kowanne shi kaɗai ya yi bayanin ni'imar da ya masa sai ya ce wa Dawuda wa Sulaiman iz yahkumani fil ka tuna labarin Dawud da Sulaiman lokacin da suke hukunci akan amfanin gona na fashat fihi ganamul qaum lokacin da dabbobin wasu mutane suka cinye amfanin gonan nan da daddare su kuma waɗannan annabawa suka yi hukunci akan wannan abin da ya faru wani abin da ya faru a wani mutum ne wanda ya kawo ƙara zuwa ga annabi dawud salam annabi dawud annabin allah ne sannan kuma mai mulki ne saboda haka dukkan wani abin da zai faru ana kawo ƙararraki wajensa yana yin shari'a tsakankanin mutane to shi ne da wannan mutum ya zo ya kawo ƙara shi wannan manomi ya zo gurin annabi dawud ya kawo masa ƙara cewa ya yi noma ya sha wahala amfanin gonarsa ya yi kyau to amma wasu dabbobi na wasu makiyaya sun shiga cikin wannan gonar tashi sun cinye masa amfanin gonarsa kakaf bayan kuma ya sha wahala wajen aikin wannan gona saboda haka ya zo yana neman aibi masa haƙƙinsa a karɓo masa haƙƙinsa daga waɗannan mutane aka kirawo wanda yake da dabbobi ko masu dabbobi aka kirawo su da ayat tana nuna cewa su dabbobin na wasu ne na wasu ne daban mutane ne na fashe fi ganabul qaum aka kirawo masu dabbobin suka ansa laifin su cewa sun yi sake sun bar dabbobin su cikin dare sun je sun bata masa sun cinye masa amfanin gonarsa saboda haka ba su musanta laifin su ba sun karba to shine sai annabi Dawud ya ce to a kiyasta wato kimar ko kuma wannan dabbobi za su kai nawa sannan a kiyasta wannan amfanin gonar shi kuma zai kai nawa saboda haka aka duba sai aka ga cewa waɗannan dabbobi farashinsu daidai yake da wannan amfanin gona da suka lalata sai ce to shi kenan sai su ba wannan manomi dabbobinsu gaba ɗaya tunda sun lalata masa amfanin gonarsa kuma amfanin gonar na daidai da abin da wato kudin dabbobin nan nasu ne to shikenan sai karbi dabbobin su shikenan a matsayin sun biya shi haƙƙin sa na abin da suka lalata masa to bayan sun fita in suka hadu da Annabi Sulaiman alaihi salam ya tambaye su sai suka labarta masa abin da ya faru sai shi kuma ya sake canza hukuncin sai ya ce waɗannan dabbobi za a ba wa shi wannan manomi zai je ya ci gaba da kiwata su yana amfani da nonansu yana amfani da gashinsu ko kuma za ku karɓi wannan gonar tashi ku sake noma masa ita sai ta koma yadda take kamar da sannan sai ku dawo ku karɓi dabbobinku shi kuma ya karɓi gonarsa saboda haka kowa dukiyarsa ta koma hannunsa sannan shi kuma wannan sa ya dawo gare shi sannan ba a bar shi a lokacin da yake jiran a noma masa ba ba ya da abin dogara tunda an ba shi dabbobin yana shan nonansu kuma zai iya sayar da wani abu na gashinsu suf ɗin da yake jikinsu saboda haka yana da wani abin da zai dogara da shi kafin gonarsa ta dawo hayyacinta su kuma wannan ya zanto kamar horo ne gare su gobe za su sake sakaci su bar dabbobinsu su je su lalata amfanin gonar wani da daddare ba to wannan shine hukuncin da annabi Dawud yayi sannan kuma annabi Sulaiman shi kuma Allah ya ganar da shi shine abinda Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa da wa Sulaiman iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawm fatina Dawud da Sulaiman lokacin da suke hukunci fil harfi akan amfanin gona akan amfanin abin amfanin gona idna fashat fihi ghanamul qaw an-nafsu a larabci shine ar-ra'yu laylan wato dabba ta fita ta yi kiwo cikin dare shi ake nufi da an-nafsu sai sa na ce idna fashat fihi ghanamul qaw wanda yake nuna cewa sun yi ta'adin ne da daddare ba da rana ba domin akwai bambanci tsakanin su yi ta'adin da rana ko su yi shi da daddare idan da rana ne mai gona yana kula da gonarsa saboda haka ba zai bari ba a yi masa amma inda daddare ne shi mai gona ya koma gidansa saboda haka babu magana ne ya kula da gonarsa cikin dare su masu dabbobi su ya kamata su rike dabbobinsu da daddare kan su sake su je su yi barna to da suka yi wannan shine annabi Dawud ya yi hukuncin da yayi na ainihin biyan a biyan kimar waɗannan wannan kayan amfanin gona da dabbobin nan shi kuma annabi suleiman ya sake yin abin da kowa zai dan samu sassauci a cikin hukuncin musamman masu waɗanda suka yi laifi su samu sassauci a cikin hukuncin da aka yi wannan yana nuna cewa alkali ko kuma wani mai hukunci ko mai bayanin hukunci zai iya zai iya yin daidai zai iya yin kuskure idan ya yi daidai yana da lada guda biyu ladansa na farko na ƙoƙarin da ya yi wajen binciko wannan hukunci ya yi shi sannan ladansa na biyu kuma dacewa da daidai da ya a cikin hukuncinsa idan ya yi kuskure yana da lada ɗaya ladansa na ƙoƙarin da ya yi wajen binciko hukunci kuma laifin abin nan kuskurensa kuma Allah subhanahu wataala ya yafe masa ba abin da za a zarge shi da wannan bane saboda ya yi iya bakin kokarinsa abin da ya fahimta kenan a malamai wasu daga cikinsu suna cewa hukuncin da dawud da suleiman suka yi wanda allah subhanahu wata'ala yake faɗa a nan izi ya ni filharsi dukkaninsu sun yi hukunci da wahayi dawud ya yi hukunci da wahayi wato da nassi daga allah shi ma suleiman ya yi hukunci ne da wahayi sai dai wahayin da ya zo wa suleiman kamar ya shafe wanda yake hannun annabi dawud alaihi kun san a hukunci akwai annasik wal mansukh akwai shi shine wanda yake zuwa daga ƙarshe ya shafe na farko wanda ake ce masa al mansukh to kamar dawud yana rike da al mansukh wanda an riga an shafe hukuncin duk da cewa asalinsa wahayi ne shi kuma suleiman yana rike da annasik shine wanda ya zo daga baya ya shafa hukuncin da farko to wasu daga cikin malamai abinda suke cewa kenan sauraka ya suna cewa ya bil wahyi bil su dukkaninsu da wahyi suka yi hukunci to amma wasu daga cikin malamai sun ce a'a idan aka duba a cikin ayar za a ga dalilai da suke nuna cewa dukkaninsu ijtihadi suka yi dukkaninsu sun yi hukunci ne da ijtihadi na farko ya yi hukunci da ijtihadi na biyu ma da ijtihadi annabi dawud ya yi ijtihadi wajen ya ga wani hukunci ya kamata ya bawa wannan wannan hukunci ko wannan shari'a shi ma annabi dawud shi ma annabi suleiman ya yi iya nashi kokari ne ga wani hukunci ya kamata ya bayar saboda haka sai ya zanto annabi suleiman ya dace da daidai saboda haka sai aka yabe shi da cewa ya yi hukuncin da ya dace da daidai sannan kuma ga ishihadin da ya yi. shi kuma annabi Dawud lam Yusuf bai dace da daidai ba amma kuma ya cancanci yabawa saboda kokarin da ya yi wajen gano hukunci bai cancanci a zarge shi ba ko a ce yana da laifi saboda bai dace da daidai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yabi annabi Sulaiman da cewa hamna ha Sulaiman sai muka ganar da Sulaiman wannan hukuncin sannan Allah ya yabe su su duka biyun ce wa kullan ataina hukman wa ilma dukkanin biyun mun ba su annabta mun kuma ba su ilimi to saboda haka fadarsa da yace iz yahkumani wannan yana nuna cewa dukkanin su sun yi hukunci ne kuma kowanne yayi hukunci ne da ya saba wa dan uwansa da a ce <clears throat> ɗaya daga cikin su ya riƙi wahayi to ɗaya ba zai saba masa ba saboda haka ɗaya ya yi hukunci ɗaya ya saba sai Allah subhanahu ta'ala ya ganar da Sulaimanu abinda yake ne daidai wannan shi yake nuna cewa hukuncin farko ba ba ne, sannan kalmar fahamna ha Sulaiman shi ma yana nuna cewa Sulaiman ya dubi wasu nassoshi da suke hannunsa na shari'a ya gano cewa akwai kuskure a cikin a cikin hukuncin da mahaifinsa ya yi. saboda haka Allah ya ganar da shi zaka wannan ya nuna shi ma ijtihadi yayi ba wahayi ne nan take aka yi masa aka gaya masa cewa ya warware hukuncin mahaifinsa ba kalmar fafa hamna ha Sulaiman yana nuna ba wahayi aka yi masa ba fahimta ce Allah subhanahu wataala ya kimsa masa wanda kuma ita fahimta Allah subhanahu wataala yana kinsa ma duk wani wanda zai kokari na ya ga ya binciko hukunci ya kuma bi matakan da ake bi saboda haka waɗannan a. wurare a cikin ayar suna nuna mana cewa dukkaninsu ba wai wahayi ne suka yi hukunci da shi ba sun yi hukunci ne da da abin da sun yi hukunci ne da da ijtihadi Allah subhanahu wataala yace wa kullan ataina hukman wa ilma hukman shine annubuwa Allah ya bawa kowanne daga cikin su annabta sannan kuma Allah ya bashi ya bashi ilimi ilimin sanin hukunce hukuncen shari'a abu abdullahi al-qurtubi a tafsirin sa al-jami' li ahkam quran yana cewa ta'awwala qaumun anna daud alayhi salam lam yukhti fi hadhihi an wasu daga cikin malamai sun fassara cewa annabi daud bai yi kuskure a cikin hukuncin da yayi ba wasu daga cikin malamai sun ce annabi dawud hukuncin da ya yi na karbe waɗannan dabbobi ya bawa manomi bai yi kuskure a ciki ba bal fi ha'uti al-hukma wal ilma a cikin wannan hukuncin da yayi ne ai Allah ya ce ya bashi hukman wa ilma a cikin wannan hukuncin ne Allah ya yi ba masa saboda haka sai suka fassara fadar wato suka fassara fadar Allah game da Sulaiman fa ha Sulaiman suka ce ala annahu fadilatul lahu wannan wata falala ce ga shi annabi da wata falala ce gare shi shi Sulaiman falala ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa akan mahaifinsa kuma falalar annabi Suleiman da ya yi masa tana komawa ne zuwa ga mahaifinsa tunda dukkan wani abin da da zai samu na ci gaba na ɗaukaka to kusan yana komawa ga mahaifinsa wanda shine ya haife shi ya masa wannan tarbiya saboda haka karshen yaban da aka yi wa Suleiman zai koma ne ga annabi Dawud shi kansa wasu suka ce a'a bai dace da daidai ba a wannan nazila shi yasa ubangiji subhanahu wataala da yace wa kullan ataina hukman wa ilma suka ce ba ana nufin a cikin wannan hukuncin da yayi ba ana nufin a cikin wasu hukunce-hukuncen da annabi Dawud yayi da wanda annabi Suleiman yayi a cikin su Allah subhanahu wataala ya ba su hukunci ko ya ba su annabci ya ba su ilimi amma a cikin wannan qadiya wanda ya dace shi ne annabi Sulaiman alaihi salam shi ya dace da daidai shi kuma Sulaiman shi kuma mahaifinsa Dawud ya yi kuskure kuma ba wani abu bane dan a samu wani annabi da cikin annabawan Allah ya kuskure bambancin annabawan Allah da waɗanda ba annabawa ba su annabawa ba a barin su su dore akan kuskuren su da zarar suka yi abin da yake kuskure ne nan take Allah subhanahu wataala yake dawo da su kan daidai amma wani wanda ba annabi ba yana iya yin kuskure kuma ita zama akai har zuwa mutuwarsa to annabawan Allah Allah ya musu katanga daga wannan <coughs> akwai sanda al-walid al-walid ibn <coughs> ibn abdul malik ibn marwan ɗaya daga cikin khalifofi na daular banu umayya eh, ya abin nan sarkin rumawa ya rubuto masa bayan ya sa an rushe wata coci a dimashq sai sarkin rumawa sun rumawa a kiristoci ne an rusa musu coci sai ya sa aka rubuto wa al Al-Walid ibn abdulmalik shi khalifan da ya sa aka rusa wannan coci shi wannan sarki na rumawa ya rubuto masa a cikin yake gaya masa cewa ka san wannan cocin tana nan tun a lokacin tun a lokacin mahaifinka yana da rai wato yana nufin sarki abdulmalik ibn marwan mahaifin shi alwalid ya ce tun mahaifinka yana nan wanda cuta tana nan amma bai rushe mana ita ba to idan kai abinda kai daidai ne kenan mahaifinka ya kuskure idan kuma abinda mahaifinka ya yi daidai ne wato na barin wannan coci bai rushe ta ba kai kuma abinda kai kai kuskure wato yana so ya ce ko dai ka yadda mahaifinka kuskure yake da shi ya san da cutin na amma bai ce a rushe ta ba kai kuma yanzu ka rushe ta to ko dai mahaifinka ne bisa kuskure kai kana kan daidai ko kuma shi ne yake kan daidai kai kana kan kuskure to lokacin da ya rubuto masa wannan <clears throat> sai ya rasa mai zai ansa sai daga baya ake gaya masa abin da ya kamata ka rubuta masa ka rubuta masa wannan ayar sai rubuta masa wannan ayar wa dawuda wa sulaiman iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma saboda haka da ni da mahaifina duka daidai muka yi kuma duka ababen ayaba mana ne saboda haka babu wani wanda za a zarga ko ni ko shi wannan shine abin da yake so ya nuna masa abdulmalik alwalid ibn abdulmalik ibn marwan ya sa an rushe cocin da saboda cocin akwai masallaci a gurin da ake sallah to sannan sai zanto kuma cocin tana jikin masallacin ita ba sai zanto nan musulmi suna karatun qur'ani ko ana sallah ana ambatan Allah can ko ana ta kada ƙararrawa to sai zanto masallata anan ana hana su nutsuwa to sai ce a wannan cocin ta tashi daga nan a rushe ta a haɗe masallacin ya zanto ya zama bai ɗaya su kuma su je can wani guri su yi tasu cocin wannan ne sababin rushe ta wanda a lokacin watakila mahaifinsa abin bai kai haka ba ko kuma su masu sallah a wannan masallaci ba su koka ba wannan hukuncin da suka yi akan wannan gona da amfanin wannan amfanin gona kanin waɗannan manomi da makiyaya akwai wani hukunci shi ma kamar wannan wanda suna ta zo da shi tsakanin annabi dawud da suleiman sun yi hukunci irin wannan duk da cewa ba akan sha'anin gona ba ne da kiwo wannan hadisi ne da imam bukhari suka ruwato shi da imam bukhari da muslim suka ruwato shi daga abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari cewa akwai wasu mata guda biyu kowace ɗayansu tana da ɗa suka fita bayan gari kowace tana ɗauke da jaririnta sai kyarkeci ya zo sai cinye guda ɗaya sauraka sai suka zo sai suka samu sai jariri guda ɗaya sai aka shiga gima ita babbar ta ce jaririnta ne ita ma ƙaramar ta ce ɗanta ne to rikici ya kaure ɗan wane ne a cikinsu sai suka kawo kukansu zuwa ga dawud salam dawud alaihissalam ya nemi ya ji bahasin kowace daga cikinsu babbar ta fi iya magana da iya tsara hujja da sauransu sai ce to a ba ta ɗanta ne ta kuma ƙaramar ta haƙura da suka fita sai annabi suleiman ya tambaye su wani hukunci aka yi muku sai suka ce ga hukuncin da dawud ya yi musu babbar ta ce ai ɗana ne kuma ya ba da ɗana sai ce to shi tun da haka ne a ja kawo wuka in raba muku shi biyu ko ce ta ɗaure bi shi nan sai ƙarama ta ce a a a ka ka a yi haka ka a yi haka a bar mata ni na yadda na ta ne na ta ne a ban mata ta tafi da shi sai da ga haka sai ce ɗanki ne aka karɓe ɗan aka bata ya ga alamar cewa ita babbar ko a jikinta ko gezau kawai dai za a fasa ne ko ya rasa inda ita kaɗai za ta yi raɗaɗin rashin ɗanta ke ma yanzu rasa danki sai mu zama daya inna kullum fiha to da ya kula ta hanyar karina da ya yi amfani da ita wanda wanda yake nuna cewa hatta a hukuncin wancan ma ya yi la'akari da wannan ne ba wahayi ba ne. bane ya yi la'akari da wannan ya ga cewa wannan yadda ta nuna damuwa za a yanka danta ba ta nuna haka ba saboda haka tsakanin uwa da da ɗa wani abu ne wanda ba zai kuya ba saboda haka sai ya sai ya mallaka mata wannan ɗan nata to wannan shi yake ƙarin da muka cewa dukkaninsu ijtihadi suka yi ba wahayi ba ne su da inda wahayi ne annabi dawud ya yi hukunci da shi a cikin wannan kaziyar ta waɗannan mata guda biyu ba yadda za a yi annabi suleiman warware wannan hukunci dai har da wahayi ne wato ya yi aiki ne da nassi to ba zai yi annabi suleiman ya warware ba a kwace da a maiwa da karama sai dai a su waɗanda suke kawo husuma gaban alkali alkali yana gina hukuncin su ne akan abubuwan da suka bayyana gare shi na hujjoji tana yiwa wanda zai fi kawo hujja din ya zama shine mara gaskiya amma alkali ba zai iya ƙetare waɗannan hujjoji da shaidu da waye ba hatta ba aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa ya la'allakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd kuna kawo mun rigingimu annabi yake gaya wa sahabbai kuna kawo mun rigingimu in yi hukunci tsakaninku to wala Allah ɗaya daga cikinku ya fi iya bayanin hujjarsa sama da ɗaya fa ahkuma lahu sai in bashi hukunci in bashi gaskiya ce to in ya san ba ya da gaskiya wani haƙƙi ne ɗan uwansa na bashi ya karɓa to ya sani wuta ya karɓa wanda yake nuna cewa hukuncin alƙali baya halattawa mutum haram ko ya haramta wa mutum halal shi alkali yana hukunci ne da zahirin abin da ya bayyana gare shi saboda haka idan ka kai kara kotu baka da gaskiya kuma lauyoyi suka shiga suka fita aka baka gaskiya wannan ba shi yake nuna an gama an gama shari'a ba kenan shari'a tana gaba sai an je lahira ubangiji ba zai kyale wannan haƙƙi ya tafi a banza ba kakka ce ai alkali ne ya halatta min saboda haka ya halatta in ci in dai ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallam karan kansa shari'ar da zai yi tsakanin wasu mutane guda biyu ba za ta halatta haram ba to ina kuma ga wani alkali ba shi ba sauraka duk yadda mutum ya kai <clears throat> ga ilimi don ya yi hukunci ba lalle abin da ya hukunci in ya zanto a kuskure ya zama daidai ba a nan wasu malamai suna duba cewa hukuncin da Dawud alaihi ya yi wa waɗannan mutane wannan manomi da waɗannan makiyaya yayi amfani da biyan wanda aka cuta biyan sa diyar abin da aka cuce shi wanda kuma wannan an san cewa yana da asali yana da asali idan ka lalata ba wani kayansa aka je gaban alkali to ko dai ka dawo masa da abin da ka lalata in za a samu irinsa ko kuma ka biya shi kimar wannan abin a bincika wannan abin da ka lalata yana yin nawa saboda aka ce to ka bashi wannan kudin wannan shari'a ita ce aka sani wato raddul misliyat ko bil ko kuma bil qima abinda duk za a iya kwatanta shi yana da wani abin da zai zama kwatankwacin to ko ka da kwatankwacin sa in babu kuma ka da kimar sa saboda wannan shari'a ce ko addinin musulunci haka take saboda suka ce asalin abinda shi abinda annabi Dawud yayi shine biyan wanda aka cutar diyar abinda aka cutar da shi sauraka kaga bai saba wa daidai ba ijtihadin sa da a mahallin sa yake sai dai kuma a cikin ijtihadin nashi babu tausayawa shi wanda babu wani abu na tausayawa shi wanda ya laifi babu abin da ya kunsa na tausayawa shi wanda laifi sabanin hukuncin da annabi ya yi. hukuncin da annabi Sulaiman yayi shi kuma a ciki akwai mayar da haƙƙi zuwa ga wanda aka cutar sannan kuma da tausaya ma wanda yayi laifi musamman ma bai ba wa shari'a wahala ba ya yarda da laifinsa to ya yarda da laifinsa bai wahalar da shari'a ba to sai a zo masa da hukuncin da yake da sauki to sai a ce to kai mai haƙƙi zaka haƙƙinka zai dawo hannunka amma wani a masa rangwame a ba dama ya je noma gonan nan amfanin gonan ya dawo kamar yadda yake da farko kai kuma ka ci gaba da amfana da wannan dabbobi nashi kafin ya samu gonarka ta dawo sannan daga baya a dawo maka da gonarka yadda take kai kuma ka maida masa dabbobinsa kaga kowa dukiyarsa ta koma a hannunsa shi wanda ya laifi ko ya yi sakaci ya samu sauki ya samu rangwame maimakon su rasa dukiyarsu gaba ɗaya shi kuma wannan bai asarar shi ma gonarsa ba to saboda ka kaga anan shi annabi Sulaiman ya dubi janibin tausaya ma waɗanda suka yi laifi ne bayan sun yarda da laifinsu ba tare da wahalarwa ba shi kuma babansa mahaifinsa annabi Dawud ya dubi janibin mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa in an cutar da shi ba tare da duba tausaya masu waɗancan ba a hukuncin annabi Sulaiman afwan annabi Dawud <clears throat> ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da masu dabbobi da manoma hadisin da imam ahmad da abu dawud da ibn Maja suka ruwaito shi hadisin haram ibn muhayyisa yake cewa naqatul bara wato raqumar albara ibn azib ta shiga lambun wani daga cikin wani daga cikin mutanen madina ta lalata masa wannan lambun nashi aka zo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yanzu dukkan wani wanda yake da lambu to ya kula da lambunsa da rana su kuma waɗanda suke da dabbobi su ɗaure dabbobinsu da daddare abinda suka bata da rana za su biya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bata ma wani amfanin gonarsa da rana afuwan da daddare ya ɓata masa amfanin gonarsa da daddare to zai biya saboda shi mai gona ko mai lambu zai kula da lambunsa da rana su ko waɗanda za su fita kiwo da rana kaga zai tsare lambunsa shi kuma mai dabbobi ya kula da dabbobinsa da dare shi sanda shi mai gona ko mai lambu ba zai tsaya gadin lambunsa a cikin dare ba saboda haka in suka bata za su biya ne ce wa in afsadatil mawashi bil laili fa ko kuma inda ma ma afsadatil mawashi bil laili fa huwa dhamin ko dhaminun ala ahliha annabi ya ce duk abin da dabbobi suka bata da daddare suka lalata da daddare na amfanin gona to masu dabbobin za su biya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kaita ainihin biyan da daddare kuma wannan shine abin da ya faru a wannan kissa idan fashat fihi ghanamul qawm da daddare suka shiga suka yi suka yi laifi <clears throat> shi annabi Dawud ce to za su biya aka yi lissafin abin da zai biya sune wannan dabbobi suka biya Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya hada waɗannan annabawa guda biyu a wannan guri ya yi musu hukunci <clears throat> ya faɗi ni'imar da ya musu gaba ɗaya kafin ya zo kuma kowanne daga cikinsu ya faɗi ni'imomi daban-daban da ya ma kowanne a wannan hukunci da annabi suleiman ya yi shi ma akwai kwatankwacinsa a cikin sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato sassauta ma wani <clears throat> ko da kuwa ba haka ya kamata a yi masa hukuncin da farko ba amma ya samu sassauci akwai sanda zubair ibn al'awam da shi da wani mutumin madina suka zo rigima gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai ruwa da yake kwararowa yake tahowa to sai ya shigo ta gonar zubairu sannan ya shige ya zi gonar wancan mutumin madina to sai zanto zubairu in ruwan nan ya zo sai ya dakatar da shi sai ya shayar da gonarsa sannan ya sake shi to sai shi wannan mutum sai ya je yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana tsare ruwa baya barin shi ya zo ta, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zubair ka tsare wannan ruwa gwargwadon iya idan sawunka wato inda zai zo daidai iya idan sawunka to sannan sai ka sake shi kuma zuwa ga zuwa makocinka wato ka samu daidai iya idan sawunka ya isa ka shayar da gonarka to ka saki sauran kuma ya tafi makocinka ka rike shi to dai wannan hukuncin wanda shine kuma hukuncin da yake na gaskiya ba a cutar da Zubair ba an hana ruwa tsayawa a gonarsa ya amfana da shi ba a kuma cutar da wancan ba makocinsa sai shi wannan mutum sai ya ce a wato kayi masa wannan ka nuna san kai don yana dan dan saboda Zubair ibn al ɗan dan Safiya ne Safiya gwaggwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce dan yana dan shi shine ka bashi dama ya tsare mana ruwa sai Annabi ce to haka kace yace to Zubairu in ruwan ya zo ka tsare shi sai kaga ya ya kai ya shanye katangar abin da balabunka eh, sai ya shanye katangar lambunka sannan ka sakan masa to kaga da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin da zai samu wancan zai samu sauki hukuncin annabi na biyu shine daidai amma sai ya sassauto masa ƙasa dan shi ma a samu masa sauki to amma tun da ya kiya sai aka koma asali na hukuncin hukuncin farko to waɗancan da suke su sun sallama ba su yi jayayya ba sai ya zanto annabi Sulaiman ya samu musu sauki to wannan aya tana nuna cewa ya halatta a yi ijtihadi a cikin sha'anin hukunci ya halatta a yi ijtihadi wajen gano hukunce-hukunce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kamar yadda zo cikin bukari da muslim hadisin abir ibn al annabi sallallahu alaihi wa yana cewa idza hakama al fashtahada thumma asaba falahu ajran wa hakama ko hakama fashtahada thumma akhta falahu ajr idan mai binciken hukunci alkali ko malami ya binciko hukunci ya dace to yana da lada guda biyu ladan binciken da ya da kuma datan da ya idan kuma alkali ko malami bai binciken hukunci ya yi iya ƙoƙarinsa sai ya kuskure to yana da lada ɗaya shine ladan kokarin da ya wajen ya ga ya gano daidai ka duk ishtihadi ga wanda ya cika sharuɗan ishtihadi ya halatta ya ishtihadi wanda zai gano hukunci ishtihadi yana halatta ne da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko da zama wanda zai ishtihadi dinnan. malami ne masani ne yana da ilimin da ake bukata wanda zai yi istihadi ya zama yana da shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan mai istihadi da cewa al-hakimu al-hakimu baya zama al-kharisu al-kharis shine mai molanka wanda kawai yake shaci fadi a wannan al-hakim ya san abun yana hukunci saboda sharadi na farko ya zama akwai ilimi shi yasa anan yace kullal ataina ah, hukman wa ilma sana sharaɗi na biyu ya zama ya yi iya bakin kokarinsa wajen bincike na ya gano hukuncin shi yasa a hadisin ya ce hada ya yi ƙoƙari ba kawai da an kawo masa hukunci kawai abinda kawai zo ƙwaƙwalwarsa yanke hukunci ba tare da ya yi ƙoƙarin bincike ba to wannan shi ma bai dace ba sana sharaɗi na uku ya zanto abinda zai yi hukunci a kansa ya san shi domin kana iya sanin hukunci amma ka ɗora shi ba mahallinsa ba dole sai ya san annazila din da da ake rikici a kansa din sai ya san menene shi <coughs> sai yana da fikihu a kansa wannan shine abinda malamai suke kira tahqiqul manat dan ka san illa ka san illa da abin nan illa da da far'i da da da al-asl da al-far'i suka yi suka yi ittifaki akan ta sai ka san kuma inda ya kamata ka ajiye wannan wannan hukunci daidai ne ko ba daidai bane waɗannan idan suka haɗu waɗannan sharuɗa guda uku to ya halatta mutum ya istihadi kuma istihadin sa daidai ne in ya dace yana da lada biyu in kuma ya kuskure yana da lada daya ba zai dai tashi da rashin da rasa lada gaba ɗaya ba kuma uzurin sa zai zama karbabbe ne a gurin Allah subhanahu wataala mu dakata ana abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh